مين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والثبات والدين وبعد أعوام مسلمي <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu na wannan wata na ramadan mai albarka watan yanci daga wuta allah ka yanta mu watan rahama watan albarka watan da allah ya saukar da ƙur'ani a ciki yau a ci gaba da tafsirinmu za mu tashi ne a sura mai lamba hamsin da tara suratul hashiri amma kamar da aka saba mukan karanta tambayoyi kafin a ga tafsirin akwai tambaya a hannu mai magana akan hukuncin in mutum ya shigo masallaci ya tarar da liman da shi da jama'a suna sallah musamman idan ya riga ya yi ruku'u mashallah in ya riga ya ruku'u ya zai yi zakullah khair ya tsaya ne sai sun taso daga ruku'un ko ya kabbara ya bisu abinda yake ya kabbara ya bisu wannan shi ne ya tafi daidai da zahirin hadisi ma adraktum fasallu wama fatakum fatinmu kakan iske wasu in suka zo suka ga liman ya taso daga ruku'u sai su yi tsaye kawai kyam su jira sai ya taso tukun wannan ba daidai ba ne ka biyi shi abinda ka samu ka sallata abinda ya kubuce maka to kuma sai ka cika wannan ita ce amsa tambaya ta farko tambaya ta biyu tana magana ne <clears throat> akan rabon gado cewa ya ji ana maganar daga cikin waɗanda abin ke sanya a ci gado akwai wani abu da ake kira wala'i to menene wala'i malam yana so ya san menene wala'i ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa a ci gado in an mutu daga ciki akwai wani abu sunan shi alwala menene wala'i to wala'i kwarai ɗaya daga cikin dalilai ne guda uku da al'imamun rahabi ya ambata da suke sa a ci gado rahabi ya faɗa cikin baitocinsa allah ya rahamshe shi ya ce asbabu mirasil wara salasa Yufi yufidu rabba wirasa wa hiya nikahun wawala'un, kaji magana ta fito وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب abin ke sa a ci gado uku ne sai ce na farko kaga aure kwarai kuwa in ka auri mace ko da kabilar ku ba ɗaya ba ne tun da dai aure ya haɗa ku to sai an ci gado in ka mutu ko ta mutu in ka mutu dukiyarka a ba ta ɗaya cikin hudu in babu haihuwa haihuwar da kai ko da mijinta na baya haka ne ko idan ku akwai 'ya'ya da kake da su na nufin idan kana da ainihin 'ya'ya da ita ko da wata matarka aina sai ya bata nawa rubu'i ɗaya cikin hudu misali in ka mutu ka bar miliyan arba'in sai ya bata nawa ku nake tambaya sai ya bata nawa inda ya rubu'i ne menene rubu'in miliyan arba'in ne Sa bata miliyan arba'in amma idan baka da ɗa da ita ko da wata matarka sai ka ce to ai yana da ɗa da ita ko yana da 'ya'ya da wata matar tasa wannan 'ya'yan za su hana ta ita da sauran matan uku in su hudu ne cin rubu'i zuwa game sumuni menene sumunin miliyan arba'in to na masu lissafi miliyan nawa yawa to haka za a ba su wannan ba ita ce asalin amsar ba amma saboda na koro ya ce abu uku a wuri. na biyu daga cikin abin da ke haka kuma idan kai ka mutu sai a ba matar ka nawa a idan ita ta mutu kai sai a ba ka nawa rabi a raba dukiyar biyu a ba rabi haka Allah ya ce in ba ta da yaya in ba yaya tsakaninku wannan miliyan 40 sai a ba ta miliyan 20 a ba ka miliyan 20 kai da ita ta mutu idan da yaya kuwa sai su cire ka shine hujubun naqal shamakin turawa gaba akwai hujubul isqaf da an naqal su mai da kai zuwa game cin rubu'i to wannan a takeice amma maganar wala'i wala'i shine na biyu ai na koro bayani ne to na biyu sai wala'i ita ce tambayar wala'i ita ce alaka tsakanin bawa da ubangidansa idan mutum yana da bawa lokacin da bauta ke kankama a baya kuma inda dokokin musulunci za su dawo ka'in da na'in wannan abu zai dawo kun shaka babu yana to sai ka yanta wannan bawan da ke ƙarƙashinka to wannan yantawa da kai masa sai aka waye gari kuma ba shi da ɗa da zai gaje shi bawa an yanta shi ba shi da mai gado ba shi da kowa sai ya mutu to shi ubangidansa da ya yanta shi zai gaje shi ƙarƙashin mai wala'i alaƙa irin tabararren bawa kun gane kuwa wannan shi alhali kuma shi wannan bawa ai ƴaƴansa ba za su gaje shi ba muddin bauta tana kai shi da haka yace ce wayan na shakhsa min almirasi wahidatun min ilalin salati riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fa fan fa laysa shakku kal yaqin kaga riqqun bauta to tun da bautan babu ita yanzu an yanta shi to a dalilin wannan yanci da ya samu kuma ba shi da magaji in ya mutu sai ubangidansa da ya yanta shi ya gaje shi a takaice wannan shine wala'i da fata mai wannan tambaya ya fahimci ansarsa sai tambaya ta ƙarshe ita wannan tambaya ta ƙarshe tana magana akan wato ko ya halatta kafiri in ya tofa yawo tun da kafire ne kafire ne yawon nan nashi in ya taba ni ba na jasa ba ne kuwa wai tambaya ce wani amsa ita ce wa billahi taufiq yawo ba na jasa ba ne ko na kafiri ne innamal mushriku najasun najastuwar ta fuskar ruhi ne in ba haka ba kenan sai ka ce durigan da kafiri ya sa ba za ka yi sallah da ita ba in kuka shiga mota tare ta baka sai ka je kai wankan janaba kenan la ba ka ake nufi al-imamu zarkashi yana cewa rahmatullahi alai abubuwa uku da ke fitowa daga jikin dan adam suna da kashi uku kashi na farko na cikin abin da ke fitowa daga jikin mutum kashi na farko tsarki ke gare shi yace kaga yawo kaga majina kaga gumi jibi kenan haka hawaye waɗannan abu guda uku suna da tsarki ko daga waye kuwa kashi na biyu kuma an tabbatar da najastuwarsu kaga ba haya fitsari mazi kashi na uku akwai khilafa tsakanin malamai wasu na cewa kai najasa ne wasu na cewa bane saban mani amma ra'ayi mafi kyau insha Allah mani ba na najasa ne. waɗannan su ne tambayoyin Allah ya amfanar da mu ya kuma ƙara mana ganewa da fahimta yadda Allah ta'ala yake so alarar makaranto mana sabuwar sura da za mu shiga ciki sura mai lamba 59 suratul hashir wabillahi tawfiq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لأذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura sunanta suratul hashin wato surat tarowa a tattara mutane sannan a yi waje da su abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda kamar yadda almajirinsa ke faɗi sa'id ibn jubair yake cewa sunanta suratu bani an ko suratu nadir banu nadir kuma kabila ce cikin ƙabilun yahudawan nan fitattu guda uku a madina banu nadir da banu qainuqa' da banu ƙuraiza sai zamantu sun ha'inci Allah sun ha'inci manzon Allah zaka Allah ya kore su daga madina sun daɗe suna zaune a madina lokacin ana kiranta yastrim sai suka yi makirci halin yahudawa ke da cin amana har ma sun sha yunkurin kashe manzon Allah za ga da yawa daga cikin marubuta jairai sai su ɗauko wannan magana ai musulunci ya kori huda daga madina an kaza kaza sai su rufe ido ga barin ka'inci da zalunci da ƙaryan da suka yi saboda so hana ganin laifi wai wa ainihin riba an kulle aibin kalilatun walakin na ainihin sofi tubdil masawiya din na son ka duk laifin ka san ce halas ba komi in ko ina kinka in ma kai rawa akan ruwa sun ce kata da kura to haka waɗannan marubutan ke yi musamman muna jan hankalin masu shiga intanet a shabakatul an kabotiyya al'intarnat su mai da hankali kana iya shiga facebook ko ka shiga cikin kai kai googling ka samu wani site ya dinga turo maka dafi da guba yana tattakan addini ba gane illa ba ne to a mai da hankali masu shiga yanar gizo a shiga da basira a kiyaye karka ɗauko wani da sunan ilimi je ka samu malamai an rabbaniyin wa yas'al al-ulama wa yaqtadi bil ina li sunnati muhammadin akwai su a kiyaye mun faɗa tasirin baya hatta qur'ani sabo ya fito yanzu sunan shi al-furqanul mai sura 77 ina faɗa dan a kiyaye mai shafi 336 ba ƙur'anin Allah ba ne ƙur'anin ƙarya ne wanda ya fassara shi wani malamin coci ne sunansa anis sharosh da falastini sun sha yin dibid da ahmad didan didan ya yi ƙasa-ƙasa biji-biji lulwai da shi alkafiru na homer zalimon aka amai da hankali musamman matasa masu leƙe-leƙe karkaje ka leƙo abinda zai liƙa ka da ƙasa allah kyashe mu qayyim wannan sura ita ce sura mai lamba 59 kamar da na fada kuma madina aka saukar da ita tana da ayoyi guda 24 sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi wa huwa al-azizul hakim ma fi samawati ba ka waya ne abinda ke cikin ainihin wato sammai da ma abin da ke ƙasa sabbaha su yi Allah tasbihi kaji fa <clears throat> abin da ke sammai bakwai ɗin da abin da ke ƙasa duk sun yi Allah tasbihi kowanne na subhanallah subhanallah a ah, kai in baka yi ba kai ka cutu domin wa ma ya alamu junu da ka illa hu rundunar ubangijinka babu wanda ya sani sai shi kenan in mutum mai ma Allah tasbihi ba abin da ke sama da ƙasa na yi Allahu akbar wa huwa Allah kuma shine al-aziz mabwayi ma'anan mabwayi allazi la yaghlibuhu shay'un ba abin da ke samun galaba kan Allah kai ba aziz bane ni ba aziz bane duk wanda ya da awar buwaya a rayuwar nan shi ma ya san ba gaskiya bane in ma Allah ya baka buwaya da isa da ƙarfi na ɗan ƙaramin lokaci ne wata ran babu kai to Allah shine al-azizu kuma al-hakimu gwari duk abinda Allah ya akwai gwaninta ciki ko ka sani ko baka sani ba akwai hikima huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma zanantum wannan ita ce aya ta biyu a cikin wannan sura mai lamba 59 Allah shine wanda akhrajal ladina kafaru ya fitar da shine akhraja fi'li ne mazidi bil hamza kuma yana yin ta'addi zuwa ga maf'uli akhraja af'ala yukhriju yuf'ilu ikhraja if'ala saban kharaja shi wannan lazimi kharaja ya amma akhraja yukhriju rabbin to Allah shine wanda akhrajal ladina kafaru ya fitar da waɗanda suka kafirce sai ce min ahli kitab min anan lil bayan ne dan mun ce min takan zo a ma'ana har guda biyar min takan zo lil bayan takan zo lit tab'id takan zo lil illa takan zo lil asal takan zo lil ibtida Allah shine wanda ya fitar da kafirai daga cikin mazuwa littafi to su ne banun nazir kuma banun nazir shugabansu shine Huyayi ibn al-akhtab baban na Safiyya. safiya bintu Huyayi. Allah ya kara mata yadda da mu uwar mu ce mumina ce matar annabi ce gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wanda ya fitar da ahlul kitabi min diyarihim da gidajensu li awwalil hashar a farkon gangami wasu suka tafi azru'at wasu suka bazama sham saboda ha'incin da suka yi da yaudara da haɗa kai da kafirai bayan annabi alaihi da ya shigo madina an yi yarjejenin zama lafiya da su lakum dinukum wal yadin kar ku yaƙe mu ba za mu yaƙe ku ba kar ku taimaki kowa a kanmu an rubuta an amince amma fa uhuda wa khalaful mawasi suka karya alƙawura da hukuncin hukuncinsu a yi musu hukuncin Allah da ya cincinta da su saboda wala ya hikul makar sayyi'u illa bi ahli mummunan makirci a matsayin sakamako baya dacewa da kowa sai ga mai yin haka ma zanantum an ya kharju Allah ya ce kuma wani ai ku dauka ma za su fita ba ai dan sun yi karfi suna da abin hannu suna da wato benaye suna da gidaje suna da wurare da sun kewaye su da kowace irin kariya da haka Allah ce ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atu husunuhum min Allah su ma sun dauka husunuhum gidajensu manya manya da badalolinsu da katangogin da suka yi sun dauka za su ba su kariya daga azabar Allah an ce suna da katanga katanga da gida gida wato sun fi goma sha biyu suna da haɗin kai tsakaninsu banu mabir banu ƙuraiza banu ƙaima kai a cikinsu ne ma aka samu wadda har ta ba manzon allah guba allah ya rusa makircinta don ka san miyagun mutane ne yahudu tun farko har yanzu sai wanda allah ta'ala ya tsari shi kwaikwayon su a kowane abu da suke yi wanda bai dace da musulunci bai halatta ga musulunci wazannu sun dauka annahum manasumullah katangar su za ta kare su gabarin azabar Allah fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu sai Allah ya zai ke musu ta inda ba sa tsammani wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b Allah ya jefa tsoro a zuciyarsu ko yaƙi ake yi babban makamin da za ka iya samun galaba a kan abokin gaba ya fara jin tsoronka to an gama da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya taimake shi da arru'ub tsoro ma'ana in zai fita jihadi ko yaƙi kafin ya je garin kafirai makiya da wata guda sai Allah jefa musu tsoro sai su zama cikin rauni ba su da ƙarfi shi suke kira psychological warfare yaƙi a rusa mutum a ƙwaƙwalwarsa ai ba zan iya ba shi ke magana ta dai to abinda aka yi mai yahuda nan banu nadir wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi muminin fa'tabiru ya ulil absar suka kwashi aka ce su fita su bar madina kasu dauki komai in banda abin da ke su. sai suka dinga rusa ɗakunansu da gidajensu shi shine ma'ana yukhribuna buyutahum bi aidihim da hannayensu da kuma hannayen muminai sai Allah ya ce fa'atabiru ta kulura kulura ya ulil afsa ya kuma su hankali domin al'absar nan ba wai ganin ido ba al'ainu daban albasar daban mutum ya iya samun ainihin ido yana kallo amma ba shi da basira yanzu ilaikahum la yusirun suna kallon ka basu da basira kuma an ce mai hankali shine wanda yawa azto game da abin da ya faru da wani wannan magana ka take ko hausawa na karin magana suna cewa mai gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah to shi ne mana wannan magana fa'atabiru kulura ya ulil absar ya ku masu hankali masu basira sun taka Allah sun saba mai sun kibinsa sun yaki annabinsa Allah ya sako musu da bala'i to a mai da hankali maganar ba ta tsaya a kansu ba wannan doka ce ta ubangiji har kiyama ta tsaya in ka sauka daga turba ubangiji kar ka yi tsammani kuma za ka zauna lafiya fa tare da afuwan da Allah ke da yafiyar da yake so Allah ka lulluɓe mu da afuwarka da gafararka ba mu da wani aiki ya Allah in ba rahamar ka, bai Allah mu ba mu da tawassuli ko wasila zuwa gare ka illa ka. wani malami na cewa mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu zanni summa inni muslimu ubangiji bani da wasila bana takama da nafilata ko karatu bani da komai ya Allah illa tsabar kauna da nake yi. ina da kyakkyawan zato sannan kuma na san ni musulmi to ka riki wannan kada kuma ka yi baya lalle rasa sallah cikin jami'i safiyarka a zahar ɗinka la'asar ɗinka magaribarka lishaka amma yau ka tara musulmi ɗari kai ƙoƙari ka samu saba'in cikin ɗari ka tambaye su wanda cikin wata ɗaya kwana talatin bai rasa salloli biyar cikin jam'i ba ira sai ka tona wanda zai ce eto eh eto eh ni dai in ka ji eto eh eto to an shiga matsala ce to Allah ka gyara mu fa atabiru kulura ya ulil absar ya ku masu lura masu gani gani irin na hankali sai ce walaula an kataba alaihi alaihimul jala'a la'azzabahum fid dunya ولهم في الآخرة عذاب النار ولولا ba domin an gane ko suna kira wannan harfin tahakkuki littahakkuk saɓanin lau ita lau ana kiranta harfu limtina lilimtina idan ka ce lau ji ita ne lara'aita ne yawa idan ka zo da ka gani lau zurta ne fi baiti la'aɓaituka kitaba kenan a shibin baka littafin ba saboda baka zo ba to na shine harfu limtina lilimtina harafin da ke nuna amsa bata samu ba saboda sharadi bai samu ba sharadi da ka zo to baka zo ba shi sa baka samu ba to sabanin laula nan sai ka ce lau sai ka sala saboda ka wannan ladin sai ta kore wancan laudin lau daban laula daban ita ana kiranta harfu tahaqquq lil tahaqquq yani tahaqqaqa ash-shart fa tahaqqaqa al-jawab an gane laula annaka araftani laman tafartuk ai ba dan ka sanni ba da ban jira ka ba kenan ake na jira kan kenan an gane ko ba lau bace da bambanci tsakanin su kowane harafi da ka gani yana da sako da yake ba kuma kullu laula mabniya ce ginanniya ce ibnu malik na cewa wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkara dukkanin harfi harfi ginanne ne tayyib walaula an kataba Allahu alaihimul jala ba domin Allah ya hukunta musu aljala jala shine tarkatuwa da barin gari shine suke kira banishment ba don Allah ya rubuta musu a kore su ba su fita su bar garin ba la'azzabahum da anan zai bar su sauka musu da azaba baka Fid duniya anan gidan duniya lahum fil akhirati azabun nar daɗin daɗawa kuma suna da azabar wuta fil akhirati a ranar lahira Allah ka tsare mu da azabar wuta wuta ƴan uwa babu kyau Allah ya kyashe mu da ita Allah ya ce ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta ai ka kunyata shi ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ونعوذ بالله من nar, kuma ana son kullum mutum ya ringa cewa a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar kullu ubangiji ina neman tsarinka daga wuta an ce ita ma ta ce Allah ka tsare da shi bana son shi ab haka muke so ai haka kake so ka roki Allah aljanna me za a yi da wuta Allah ka kiyashe mu amma sai mu kiyaye karka ce kana neman tsari daga wuta sannan ka kama hanyar yan wuta din baka sallah kana cin amana kana bin mata kana yaudara yara musulmi kuna kwada wando washi half down half down half down kana sallah ana ganin pants ɗinka a fili kana sallah hamatarka a fili kina yawo baki da hijabi yara ƙanana sun san ashar da zagi buhu buhu kwando kwando a'udhu billah babu zumunta tsakanin makwabta kana wasa da ibada yani kana maganan kana neman tsari daga wuta sannan ka kama hanyarta Allah ka gyara mu ka tsare aya ta gaba mana <clears throat> ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلك abin da yasa suka gamu da wannan musiba su banon nadir da sauran yahudawa ƴan uwansu zalika dalili bi annahum domin cewa su shaqullaha wa rasula shaqullah ɗaliban tajwidi wace madda ce wannan ɗaliban ilimin tajwidi ina tambayar ku shaqullah wace madda ce wannan a majalisin tafsiri mukan yi tambaya domin shi ma tajwidi bangaren tafsiri ne ai kwarai kuwa domin idan baka karanta yadda ya kamata ba sai ma'anar ta canza kuma ya ce wa rattil qur'ana mai tartila saboda haka shaƙullah kace mai almaddul lazimul kalimi al-mustaqal kai daidai na ba ka tara da rabi cikin goma na riƙe rabin amma na sake tambaya ka ba dai san ba ka goma cikin goma ya faɗa daidai to ana mata madda harafi nawa ne na'am bakinta nawa ne alif nawa alif nawa uku madda nawa shi ne shida ai saboda kowane alif gwargwadon madda nawa ne biyu in kuka kace alif uku kenan almudud nawa ne shida madda ta kuma wace iri ce kosasshiya ko ramammiya mushba kosasshiyar madda ce jamil Allah ta'ala ya ce zalika bi annahum shaqullah in ka zo kace ce zalika bi annahum shaqullah sai mu ce a baka yi daidai ba شاق الله بقي كوتا با سيكتي شاق الله كبا كراتو حق ابن الجزر ينكي وكل من فدا والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة إلى آخر ما قال رحمة الله عليه riko da tajwidi dole ne saboda haka shaqullah har ma ka kirga shaq ya zamanto shida karkai kasa da haka ka ba qur'ani haƙƙinsa a muqaddimin tafsirin mu na bana mun yi bayani cewa qur'ani yana da haƙƙi haƙƙi dai guda goma sha biyar qur'ani na bin ka bashi guda goma sha biyar cikin haƙoƙin qur'ani haƙƙi na goma sha hudu akwai karanta shi da tajwidi tsaye zalika abin da ya sa haka bi annahum domin su shaqullah sun yi ja'in ja da Allah wa man yushaqillah wa rasula duk wanda yayi ma Allah tirjiya kuwa yayi ma Allah tirjiya yayi ja'in ja da shi to ya sani fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ukubar sa babu dadi Allah ka kashe mu da ka. ما قطعتم من لينة او تركتموها ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليقضي الفاسقين شكرا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء wannan ita ce aya ta biyar da kuma aya ta shida a jere a cikin wannan sura mai lamba 59 al-hashr ko kuma suratu banin nadir Allah ya ce ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillah wa li yukhzi abinda kuka yanki ya komo mu'minai na daga lina kalmar lina malaman tafsiri suka ce kowane iccen dabino in dai ba ajiwa ba ne saboda dabino na da aji iri iri iri daga ciki akwai ajiwa ajiwa baki kenan sauraka sai suka shiga cikin gidajen banu nadir suka dinga kawar da abubuwan da suke da shi ta san madina da yawan dabino sai Allah ce abinda kuka yanke kuka sassare na daga linatin wato kututturan dabino wanda yake ba ajuwa ba aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuka bar su a tsaye akan ainihin jigogin su yau haka ya faru ne fa bi iznillah da iznin Allah kuma domin Allah ta'ala ya tozarta fasikai su waɗannan yahudawa din wa afa Allahu ala rasulihi minhum abinda kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya bayar a matsayin ganimar yaki shine fai'u afa Allahu alam minhum to ku sani fa ma aujabtum alayhi min khayl ai ba hari kuka kai da doki ba ma'ana ganimar da annabi ya samu daga gare su ko musulmi ai ba hari kuka kai ba haka kawai Allah ya koro gara shine fai duk wani ainihin buti na yaki wo buti da aka samu ba tare da an je an yi fafatawa ba ana kiransa fai to Allah na gaya wa sahabbai muminai Allah ya kara musu yadda wato abinda Allah ya koro ma'annabinsa daga waɗancan kafiran banu nadir maciya amana to fama aujabtum alayhi ai ba hari kuka kai ba da doki wala rikabin ko wato ainihin abin hawa yanda lamar yake walakin Allah sai dai shi Allah azza wajal yusallitu yana dora yana kakaba manzanninsa akan wanda yake mana yakan ba manzanninsa galaba akan duk wanda ya ja in ja da su haka kai ma in kana son galaba ka fi hanyar manzanni din ka kamanta halayen su na kirki sai ka samu galaba cikin rayuwarka insha Allah komai ya zo maka da sauki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah ka sanya mana sauki cikin komai wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra komai sai to easy ko jarabawa ne ko wani ta kai ta yi wahala sai cikin sauki na samu me yiwuwa ka kiyaye dokokin Allah Allah ka ba mu irin wannan hali kai har hatta ma daga cikin sakamakon tsoron Allah wallahi sai ka ga wani na kuka da aure ban taba dace da matar kirki ba misali tare da wannan babin sa kuma daban ai ai Allah na iya jarabawa amma nake cewa sai iya maka mata kucci ma da matar da babu irin ta ko ba yiwa ne ko ba yiwa ya baka aya nagartattu masha Allah komai zama easy gare ka tsoron Allah ke Allah ka ba mu. saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa walakin Allah yusallitu rusulu ala man yasha sai dai Allah na sallada manzanninsa akan waɗanda yake so ya ba su galaba akan kafirai da ainihin masu sabo kuma wallahu ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne akan koma mene shine qadir qadir mai iko iko wanda ba shi da iyaka shi yasa zaka iya sanya ma suna Abdul Qadir kuma za ka ce abdulkadir Allah shi ne kadir kuma shi ne kadir kadir wato sigatul mubalaga ne fa'il araftum suraka Allah akan komai mai iko ne tunda Allah mai iko ne akan komai babu wani abin da Allah bai iya babu shi mai sa na ambaci wannan wani ya taba tambaya ina so in gaya muku ne domin mutum na iya tambaya wadda ba ta da kyau wai sai ya tambaye wani malami malam menene Allah bai iya ba sai ce ah wace tambaya ce wannan a ni dai ka an sami sai malami ya ce babu shi sai ya lalace malam bai sa amsa ba zalunci ai Allah bai iya zalunci ba haji sakarci waila abin dariya yaro ya tsinci haƙori kwata-kwata rashin iyawa ba a dangantawa ga Allah maganar zalunci da ka kawo ka zalunci kanka baka san me ake nufi to sai aka ba shi amsa daidai da hankalinsa aka ce misali ka ɗauka sarki da ya mallaki ƙasa duk abin da kake so Allah ya ba shi ya fito kan titi yana tafiya ba fadawa kusa da shi zai iya ko ba zai iya ba tun da yana da lafiya yana iya tafiya wannan sarkin zai iya ko ba zai iya ba na'am amma matsayin da yake da shi ya dace da shi haka a dai matsayin na rayuwa to in ka gane ka gane wannan baka cewa ai sarki ba za ka rashin iya anan ba matsayin ya wuce haka ne Allah shi halicci komai akwai zalunci akwai adalci da kakwai zalunci don bana su don nima bana yi amma shi da kayan shi Allah ala kulli shayin qadir kenan kuskure ne da sunan ilimi ka jefa tambaya irin wannan hikimar bayanin kenan kawai wallahu ala kulli shay'in qadir kar ma ka tafi da nisa ai akwai abin da kai ka san Allah na da iko amma ba za ka roƙe shi ba yanzu ka ce Allah ka bani annabci to ba shi da iko ne amma zai yi ba lokacin bane sai ka zama wani daban ko ba musulmi ba a'udhu billah kai ka ma tafi da nisa yanzu ka ce kana son ka zama kai ne obino onisha sarkin onisha ta yaya kana kaduna kuma sai ka ce Allah an ta'ala kullu shay'in qadir uridu ana kona obi onisha ya kamata a yi maka bulala dan baka da hankali ba ma wannan ba ka zo da mota gidan mai ana ba da mai kana da kuɗi da zaka zuba mai kuma sai ka ki zuwa sai ka ɗauko sallaya ka fara addu'a ya ubangiji innaka ala kulli shay'in qadir ina so in ji mota ta cika da mai kuma amma ba zan je isha ba tare da kuma wallahu ala kulli shay'in qadir daga cikin ikon sa ka ji mota ta cika da mai amma haka tsarin Allah yake ma'ana sai ka binci kudurar ubangiji kuma ai da tsari ai Allah yana da sunna na'am wallahu ala kulli shay'in qadir kuma tunda ya sifata kansa da qadir to qadir suna ne kuma sifa ne aya ta gaba ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم har zuwa ƙarshen wannan aya mai lamba bakwai cikin wannan sura abinda Allah ta'ala ya ba manzonsa a matsayin ganiman yaƙi wanda ba a sha wahala ba shine ma a nan? na daga wato mutanen alƙaryu to ku sani wannan ganimar fallahi na Allah ne ko ta Allah ce ganimar walin rasuli kuma ta manzo ce walin qurba kuma abota wato kusanci wato ‘yan uwan jini kenan ma. da marayu wal masakin da miskinai wabin sabin da ɗan tafarki matafi ma'ana abinda aka samu Allah na da khumusi ko wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu za a bayar to aka na duk masu rabo a basu a nuna maka yanda ake kasafta abinda aka samu lokacin da aka samu ganima kai la ya kudu don kada wannan dukiya ta zamanto dulatan bainal agniya iminkum ta zamanto kawai dulatan a takaice tsakanin masu wadata ita kullum dukiya so ake raba ta ta samu ko a rayuwar duniya ne abinda aka ce kaddara an turowa jiha ko local government to ta kasance dukiyar tana kai kawo tsakanin yan kaɗan ne in aka ce jihar kaduna tana samun kaza daga asusun gwamnatin tarayya to kaila ta kona dola ta kasance tsakanin yan fiw ko kadai ke cin amfani a ga wannan dukiyar a tituna a gani a samar da ruwa a gani a harkar tsaro a gani a harkar makaranta a gani wajen tallafa mai yayan baiwa wajen samun scholarship kada dukiya ta kasance dolatin bainul afniya ta dinga kai kawo tsakanin masu hali kawai masu ƙarfi su ƙara ƙarfi masu rauni su ƙara rauni wannan ba adalci ba ne za ka fahimci wannan daga wannan aya tare da tana magana ne akan mai wato ainihin yadda ake kasafa ake kacanci na dukiyar a ganima yawai shi ƙur'ani yakan zo ya yi bayanin abin da ya gabata a baya sannan ka samu tasirinsa kuma a rayuwa ai a don kada wannan dukiya ta kasance dulatan bainal aghniya minkum wa ma atakumur rasulu na'am fakhudhu duk abin da wannan manzo ya zo muku da shi ta kurike Allahu akbar wa ma nahakum an fantahu duk abin da ya hane ku ku hanu sannan kuma wattaqullahu ku tsoraci Allah saboda inna Allah tabbashi Allah shadidul iqab mai tsananin uquba ne kaga ana karantar da mu wajibcin bin manzon Allah duk abin da ya zo mana da shi ku abin da ya kawo na bayani ku yanda ya salla mai koyi da shi don ya ce misali sallo kamar aikimu ne ko salli to muriki Yaya cin abincinsa muriki ya yanayin kwanciyarsa muriki ya yake kasuwanci muriki ya zauna da iyalansa matansa mu kiyaye shine ma'ana wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum wa taƙullaha? Inna innallaha shadidul iqab aya ta gaba للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله نعم أولئك هم الصادقون فكتي للفقراء ومن لل الجار والمجرور ني سنة فائدة تدني الملكية يعني حقوق مخصصة تعطى للفقراء sai ka وانا wannan يا تبتك وانا لسكي هجرة suka waɗanda aka fitar da su daga su a suka yi hijira sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma akan ce mai hijira shine wanda ya hijira ga barin sabon Allah duk wanda ke abin da yake ba kyau ya ji nassin qur'ani da hadisi yace kawai to ya Allah na bar kaza wannan shi ma mai hijira ne Allah ka samu hijira daga kowane mara kyau ya Allah zuwa ga daidai amma anan ana maganan masu hijirar farko ne ya tabbata gare su haƙoƙi sai fassara maka suwaye allazina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar da su daga gidajen su domin saboda muguntar mutanen makka ta sa suka bar gida annabi mu ya bar gida sallallahu alaihi wa alihi sallam na'am wa amwalihim da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga ubangiji da kuma yarda kuma suna taimaka ma Allah da manzansa kai ulaika humus sadiqun waɗannan kan su ne masu gaskiya kaga dan Allah ya kira sahabbai da suka yi hijira cewa masu gaskiya ne Abubakar yana cikin su Allah ya kara masa da yana ciki na tambayar yana ciki sai na Umar yana ciki sai na Usman fa duk sahabbai suna ciki to Allah ya ce masu gaskiya ne wa'i sai ce ba su da gaskiya kuma sai lalatacce don ne ke ba musulmi ba Allah ya ce suna da kazo ka zage su a a san waye makaryaci mai duka da yafi kowa sanin halin su yace ulaika humus sadiqun waye fada waye Allah gaskiyar magana to wannan duk mai hankali ya kamata ya kiyaye in ka ji mutum na taɓa waɗanda Allah ya wanke su a to magana ta tsari a kiyaye a mai da hankali dan yace ulaika humus yace humul kazibun kana tsammani Allah zai wanke wani yace mai gaskiya ne baya san mara gaskiya ne wace da ilimi fiye da Allah kai idan ka ce wani na da gaskiya wal sai san ce iya abin da na sani ne wa ma shahidna illa bima alimna dan ni mutun ne in yi ƙarya ce wal na faɗi abin da na sani ne amma ba ka faɗin ka game da Allah ya san ka kafin ka zo ya san ka a lokacin da kake a yanzu ya san ka bayan ka bar duniya ya san ka ila qiyamis kai shi duk wanda ya kalli sahabbai ya sifata su da sifa wadda bata kamata ba ya tuhumi imaninsa. sa baya cikin mu'mini Allah ka tsare Ka kaji ya kira masu hijira yace ulaika humus sadiqun ina kuma jama'a ta biyu الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون في صدورهم هاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كذلك يا أمبتي ولن لسكي هجرة أكرشي يا صفة تصد الشيوى أولئك هم الصادقون سوني ما سجسكيا Allah ka sa muna tare da su to sai kuma kashi na biyu su ne lansarawa su wane ne lansarawa ai al'ansaru mutanen madina sai ce wallazina tabawa uddara wal imana min ya yuhibbuna na hajara ilayhim Waɗanda kuma suka zauna a gida gida shi ne madina Waɗanda kuma suka kasance a madina suna tare da imani wal iman kaga an cire waɗanda ke madina suna kafirai da su sun yace wal iman min qablihim gabanin su waɗanda suka hijiran an gane ko sai gaya maka sifofinsu na farko yuhibbuna na manhajar ilaihi suna nuna kauna ga waɗanda suka yi hijira malam an nuna yan uwantaka ta gaskiya a wannan lokacin har mutumin madina zai ce zo kai dan uwana ne kai imani sa'ad ibn rabi ku karanta tarihin sa misali zai ce zo ya kai abdurrahman dan auf na fi kowa dukiya a madina ka zo zan raba dukiya ta rabi ka kwashe rabi gaya min imaninmu da yan uwantakanmu anya a yau akwai irin wani kana da miliyan goma ka ce dan na zo ahalus sunna ne kai kwashe miliyan biyar ka yarka shi Allah ka bamu masu abu sun tafi jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa mu da muke son kuɗi yau wa innahu li hubbil khairi ai nan za ka ga lashirin a yau bari ga muku musa akwai labarin da ɗaya daga cikin malaman muke ba mu tuntuni a kano cewa ɗaya daga cikin masu kuɗi na kano da dadacan allah ji kansu gaba ɗaya lokacin da kuɗi ka san a jaka ake sawa kun san jaka yawa daga cikin matasa kun san jaka jakar kuɗi misali fa to an ce ana tura jakar kudin ne a bayan dabba ko jaki sai zakan ya kwance sai tsaba malam ta zubo shar mutane kuwa sun suka ce subhanallah ku zai ku taimaka a tattara sa kare hasara haka a tattara kudin ko fitika ba ta yi ciwon kai ba yau fa yanzu kaddara a ce ka je banki ka ɗauko naira miliyan ɗaya sababbi karkar mint bisa kuskure sai iska ta kwaye sai suka bazu a kan titi ina tsammani za a tattaro a bashi ba ko bude zai ciwon kai ko? Allahu akbar tare da kuma ahalusunna suna ne a wurin yau ahalusunna suna ko ahalusun suna astaghfirullah al'azim saboda zuciyar tamu na son duniya na ba da misali ne kawai saboda haka sai ce zo na raba dukiyata gida biyu ka kwashe rabi ya ce rike dukiyarka in ji abdurrahman kiyar ibn auf allah kara masa yadda nuna min inda kasuwa take zan fara kasuwanci na'am su yakan ce ina da mata biyu ka je ka duba cikin su wadda ta fi maka kyau don sake ta ka aure ta turka shi to shine nan Allah ke nuna mana soyayya da ke tsakaninsu wai masu wannan halin ne ababen zagi a yau ya kamata wannan abu ya jijjiga zuciyar ka kwarai daga suna son waɗanda suka hijira zuwa gare su wala yajiduna fi durin haja ba sa samun wata bukata da za ta hana su alkhairi a zuciyarsu mu ko muna wannan sai koye abinda nake so in hana dan uwana shi yasa yace wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaikum muflihun sannan kuma mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa an gane suna ta bukatun 'yan uwansu akan bukatunsu ko da dai suna da bukata shine walau kana bin khasasa nan lau ba waccan bace ta harful imtina ba ita bace na wannan law ce ta almubalaga tare da cewa suna da bukata wa man yuqashu nafsihi duk wanda ya kawar da ƙauro irin na ransa ya kawar da rowa irin ta zuciya kyauta ya dai cije tare da yana so ce to gashi to masu irin wannan فأولئك هم المفلحون سوني masu rabauta nan kaga ya يا mutanen متانن مدينة المفلحون متانن مكة المهاجرون abin nan as ya tafata su da as waɗannan kuma da al-falah wanda maganan nan kuma Allah ne ko maganar ila qiyamis sa'a wane ne kai da zaka soke su wani wahayi ka samu Allah ya ce okay na janye wannan yabon da ne musu na janye ba su bane ina Allah ya faɗa ka don ka ƙara sanin lalacewa da halakar mai ta waɗannan bayi na Allah kuma wani addini ma zai ginu kan zagi zagin masu habbai waɗanda suka ga muhammadun rasulullah Allah ka tsare muka kare mu akwai ƙarin bayani akan wannan aya Allah in muka haɗu a tafsiri na gaba a yanzu lokacin najiya daga ya ƙare Allah ka sanya mana albarka cikin ƙur'ani ka ba mu ikon karanta shi yadda kake so ya Allah da kuma fahimtarsa da kuma bayyana shi kai mana arzikin aiki da dokokinsa ka ba mu lafiya a jikinmu a tunaninmu a dukiyarmu a iyalanmu da 'ya'yanmu ka jikan waɗanda suka riga mu da imani ya rabbal alamin mu ƙara ma najeriya albarka wannan jiha ta kaduna da jihohinmu gaba ɗaya ka ƙara dawamar da mu cikin zama lafiya da kwanciyar hankali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi رب no za a yi